وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي حتوادكو a wannan yammaci na ranar talata daren laraba yau 25 ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina shekara 1442 daidai da nawa ne tara ga watan uku ko shekara ta 2021 kamar yadda muka sani wannan shi ne darasinmu na biyu a cikin littafin al'isaba fi fada'ili wa hukukin sahaba wanda muka faro karatunsa a jiya kuma muke fatan sha Allahu zuwa ranar alhamis da zamto mun karkare shi ina ka ba taliban littafin shi guda daya insha Allahu ta'ala za mu tashi shafi na bakwai darasi na biyu kenan kamar yadda muka faɗa bayan gabatarwa da malam yayi ajiya yau zai shiga ramu shiga cikin littafi ga dangadan kuma kamar yadda muka sani mun faɗa cewa ba za mu sauri da yawa ko ba lamun ranka yin tsaiko ba saboda mu samu mu isa zuwa ga inda muke fata insha Allah za mu tashi wurin da malaye matake da awwalan ta'arifu sahaba abu na farko da zai bude nan littafi nasa da shi shine wane ne suwaye sahabbai mai ake nufi da sahabi idan an ce sahabi mai ake nufi kuma wane ne sahabi malaci a sahaba tu jam'un sahib in an ce a sahaba jam'i ne na kalmar sahib ko sahabi idan ku aka ce a sahabi ya ce a sahabiyu in aka ce sahabi wanda ake nufi shine mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala zalik sahabi shine man dukkan mutumin da mace ko namiji laqiyar nabiyya ya haɗu da annabi sallallahu alaihi ya rayu da shi suka haɗu a wuri ɗaya mu'minan bihi kuma yana mai imani da shi wa mata ala zalika kuma har ya mutu akan haka din sabili da wasu shigo musuluncin ba da zuciya ɗaya ba shi kuma Allah sai ya haramta musu ni'iman musuluncin sai ya jarabe su bayan mutuwa nan sulasulace suka fita to wannan ba a kiransa da sahabi kamar mutumin da ake kiran shi da suna ar-rajjal ibn unfuwa shi ya zo ya musulunta wata rana nan sallallahu yana zaune a masallaci da su abu huraira da sauransu yake cewa akwai wani mutum ɗaya a nan a cikin haƙorin shi a cikin wuta rana alkiyama ya gudu tsakuhu da girma kun yana tabbatar musu cewa akwai wanda ba dan aljanna ba ne ma'ana Allah ya nuna shi cewa akwai wanda munafurci ya shigo da shi ba sahabi ne na gaske ba ba zai mutu a musulunci ba to wannan har dukkanin sahabbai suka dinga rasuwa a takaice dai a rajal ibn unfuwa shine wannan magana ta fada kansa lokacin da musailamatul kazzab ya balle yace shi ma annabi ne aka tura shi a matsayin kwamandan yaki yana zuwa ya ga duniya yadda ta shimfiɗu ga musailama kasan ɗan duniya shi ya iya taka addinin Allah in yana son cimma manufarsa dama duniya ta kawo shi kuma ya ganta da haka nan sai ya ajiye addini kawai ya rida ya koma kiristanci a gaban ƙarshe a zaid bin al-khattab yayin sai na umar radiyallahu anhu shi ya kashe shi a wurin yaki kuma an kashe shi a kafirci to kaga wannan laqiyan nabiyya mu'minan bihi lakin ma mata al-islam ma mata fil islam bai mutu a cikin musulunci ba da haka wannan ya fita daga cikin da'irar sahabbai shi ba sahabi ba ne to malam ya ce ƙalar imamul bukhari amma imamul bukhari allah ya masa rahama ya ce in aka ce sahabi shi ne man sahibar nabiya sallallahu alaihi wasallam shi ne duk wanda ya yi zama ta tarayya da abota da annab sallallahu alaihi wasallama aura'ahu ko ya gan shi minal musulmi na kuma mutu yana cikin musulunci wanda ya ganshi daga cikin musulmai ya haɗu da shi ya gansa ido da ido ko kuma ya zamto yana cikin musulmai fa huwa min ashabihi wannan ana kirga shi a cikin sahabbai a can da aka ce mallakiya wanda ya haɗu da shi ba a ce wanda ya ganshi ba saboda akwai waɗanda sun haɗu da shi amma ba sa gani kamar abdullahi bin ummu maktum kun ga shi baya gani amma dai ba ba ne dan zuciyarsa akwai qur'ani kun san duk mutumin da akwai qur'ani a idanun a zuciyarsa dan idansa bai gani ba za a ce masa makaho ba fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wanda zuciyarsa ta makance shine makaho amma wanda zuciyarsa take raye wannan ba ba makako bane Allah ya ji kan wani dattijo da rahama a zariya in ma yaron sun kenan ya zo baya gani da dan jagora zai hau mota daga nan cikin zariya titi zuwa Kaduna da yaro da ke masa jagora aka tsaye da mota ya daddafa motan haya ce sai ya hau da ya hayo ya shafa aka ce ya ce na wurin zama ka nuna mai ya dafa ya zauna kun ga ya tabbata bai gani malamin malaminmu a cikin mota an fara tafiya sai kwandakta ya ce a kawo kudin mota kowa na ba da kudin sa. sai ta ɓace ce eh, baba makaho kai maka kudinka da har ya sa kudi ne ciro da ya ce makaho sai ya fasa cirowa aka yi tafiya sake taba ake ce makaho an ce ka kawo kudinka sai ce ai ba makaho a motar nan sai dai idan akwai wani wanda ba ni ba kuma sai kowa hankali shi dawo kansa a ah, me kake nufi sai ya ce akwai ƙur'ani a nan sai nuna kirjin shi ya ce da aka ba makanta kun gane yawwa alkhairin duniya ka man yuridullahu bihi khairan yafaqihu fi din yace shi ba mu kawo yace ne ya ce mara gani da ido to sai shi malamin mu da abin ya bashi sha'awa sai ce baba idan yaron ne ce a gwada ba ce a sai ba inda ba kasa nake ga daman kokawa yace wallahi ni ma sai na zaba inda haddata take da dan karfi dan kar buga ni da kasa <laughs> yace da suka fara daga bakaran an ja an ja sai ce kuri ba ma'ana ku biyu ne a Qur'ani ba su da na uku haddan irin ta mai dakalin nan ya yi ta iyaye da kakanni da aka gama ya ce ma yaro akwai ishimawi akwai iziya akwai risala da a kirjin nan da kake gani ba ƙur'ani ba ne kadai don haka ni ba makaho ba ne na wuce a ce mani makaho kuma wallahi gaskiya ya faɗa gaskiya ya faɗa gaskiya ya faɗa mu yanzu sai tsaban turanci a cikinmu ba ƙur'ani abcd ne tun a cikin kai ka ce mu ne Allah ke siffanta mu da ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun mutane duk sun san duniya amma lahira sun gafala kuma fa kabari za a je a danna ka amai da danyen kasa a kanka yau ne ko gobe ne faru nan kusa ne ko ne amma sai ya faru amma ba guzuri to sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam mun misali da Abdullahi bin Umar saboda shi baya gani amma kuma shi ke kiran ma'anin sulasulam musallama darajar shi ma ta gaban goshi ne har annan sulasulam ke cewa idan kun ji kiran bilalu ku ci gaba da cin abincin kuna sahur amma idan kuka ji kiran abdullahi ibn maktum to ku daina cin abinci don shi sanda yake kiran sallah alfijir ya fito kuma mutuwar shahada ya yi a lokacin kadisiya. Allah ya kara yadda a gare shi ba ta kai dai mun ji waye sahabi malai ce wal maqsud abinda dai ake nufi da yasa ake so a gaya maka waye sahabi shine anna suhbata ita sahabbantaka fiha khususun wa umumun akwai kebancewa da gamewa a cikin wannan kalma wa umumuha gamewanta kuwa yandariju fihi kullu man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi yana shiga cikin dukkan wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana da imani da shi wali haza wannan ne ma yasa za ka jin ana ruwaitowa akan ce suhbatu sanatan ya sahibanci manzo Allah sallallahu alaihi ya zauna da shi shekara guda au shahran ko a ce wata guda kadai yayi au sa'atan wani ma na lokaci guda ne ko mutum ka hau mota da shi daga nan zuwa Zariya ko Kano sahabinka ne shi na wannan lokacin da ya sauka shi kenan dama shine sabantakan zama tare da yin wasu al'amura na tare a lokaci guda wa nahwi zalika ma yace da makamancin wannan wa man ikhtassa min as-sahabati bima yatamayyazu bihi min ghayrihi yusafu bi tilka as-suhba dan haka dukkan wanda yake fanta daga cikin sahabbai da wani abu da yake bambantuwa da shi ta gabarin sauran sahabbai to aka siffanta shi da irin wannan sahabbantakan da yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam duna man lam yushriku fiha ba tare da wani wanda ya tarayya da shi a ciki ba ko da aka kebance su da wani irin sahabbantaka misali irin sahabbantakan da sayyidina abubakar radiyallahu anhu yayi da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ai darajarta ta kere ma dukkan wani sahabi wanda ba shi ba tunda zaman shi da yayi zama da ya alhira kogo tare suka yi hijira tare suka yi duk wani abu har mutuwarsa duk abu da aka yi duk suna tare to kaga ba zai zama ɗaya da wanda ba da shi aka faro ko Allah ta'ala da kanshi ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal wadanda aka dibo yankun wahalan addini tun farko da su aka ca zafi da su har aka zo karshe wadannan kaga darajar su yana zama daban da wadanda asalin ba su ba Allah ya kare ta a gare su baki daya to sai malai ce qala ghayr wahid min min ahli al-ilm da yawa daga cikin ma'abota ilimi sun faɗa cewa kullu man sahiba nabiyya sallallahu alaihi duk mutumin da a tarihin rayuwarsa aka samu yayi sahabbantaka da manza Allah sallallahu alaihi to wannan mutumin afdala mimman lam ya mutlaqan ana ana ambatan shi da yana da fifiko da daraja fiye da dukkan wanda bai sabbalci manzo Allah ba a sake kalma ce sakakkiya cewa duk wanda ya zauna da Annabi sallallahu alaihi to yana da matsayi da daraja a cikin musulunci fiye da wanda bai zauna da shi ba me yasa sai ce fa innahu hasala lahum bisuhbati a bidarajati amrun layu sawihi, ma ma yashaluhu li ghayrihim bi ilmihi wa amalihi domin yadda al'amari yake shine hasala lahum bi daraja sakamakon wannan sabantakan da suke da annabi sallallahu sun samu wata daraja mai zaman kanta wanda kuma wannan amrun wani al'amari ne la ba baya zama daidai ma sulhu li ghairihim bi ilmihi wa amalihi wanda wani bai isa ya tarayya ya daidaito da su ba da iliminsa ko aikinsa matukan baya cikinsu ma'ana za al'amari ne wanda in dai baka cikin su ba za ka taɓa iliminka ba zai kai nasu ba aikinka ma ba zai taɓa kai nasu ba kuma wannan mun faɗa tun ajiya mun yi shimfiɗa da shi a sarari abin yake wa man lam yablu ahada mithla mithla manazilihim allati adraku hadi suhbati nabi sallallahu alaihi wasallam kuma har abada ba za a samu wani mutum ba wanda ya kai irin matsayin da su suka riska sakamakon kasancewarsu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa su kansu zaka ga ko a zamanin su ko yaƙi ne tashi sukan ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya fiye da inda suke ba rayukan jikin su kariya kuma daga cikin dalilan su da suke faɗa shine cewan suna tsoron kada wahayi ya yanke sakamakon mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi so a ce annabi sallallahu alaihi wasallam na ban kasa ana wahayi fiye da a ce shi ya tafi ya bar kaga wannan kauna ce da ta amsa sunan kauna kwarai da gaske fa'idatul sai malai ce to ga wani abu da zai amfani mu wanda ya kamata mu san shi ila adadin sahaba malamai suka ce adadin yawan sahabbai radiyallahu anhum Allah ya kare da a gare su ya kai matsayin mi'a wa arba'a wa ishiruna alfan sun kai kimanin ɗari da ashirin a yawan wa akhiru man mata minhum duk da malamai suna da maganganu akan wannan shi da ga maganin imam muslim ne yace wa akhiru man mata minhum na ƙarshen wanda ya mutu a cikin sahabbai shine Abu Tufail Amir bin Wasila al Sunan sunansa Abu Tufail Amir bin Wasila al wato yana so ku kiyaye a ƙarshen wannan dauran zamu jaraba insha Allah kuma zamu bada kyauta ina fata mun fahimci wannan saboda darajar sahabbai ya cancanci a yi musu competition kwarai to dan haka sai a kiyaye zamu tambayoyin Allah da kuma zamu tanaci kyaututtuka na waɗannan tambayoyin da zamu yi Allah ya kai mu malai ce kama zama bihi muslim kamar yadda imamu muslim ya yanke Allah ya masa rahama ya ce sabai sun kare ne sana mi'a shekara ta ɗari wakila sana mi'a wa ashara min alhijira wata waya kuma aka ce sun kare ne a shekara na ɗari da goma bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne abu na ɗaya mun ji suwa ne ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma ce taniyan abu na biyu shine alghardu min zikri sahabati wa fadlihim walwajibi wajibi nahwihim fi aqidati ahli sunnati wal jamaa manufa na ambatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam, da faɗin falalolinsu da darajarsu da fifikonsu wannan wani wajibi ne da yake cikin aƙidan ahlus sunna wal jamaa kamar da muka faɗa faɗin su ɗaga addini ne su kansu kuwa rusa addini to don haka dalilin da ya sa muke ambatan su kenan ga kuma shi malam zai ƙara bayani don ya fito mana fili ya ce lamma zaharar bid'atul khawarij a yayin da bid'an khawarijanci ya bayyana alladina yukaffiruna aliyan wa muawiyata wa amr bin al-as wa ghayrihim min sahabati radiyallahu anhum waɗanda bayan bayyanarsu sun kasance suna bid'antar da suna kuma kafirta sayyidina aliyu bin abi talib da muawiya da amr dan as da wasu ma daga cikin su daga cikin sahabbai fi mas'alati tahkim dangane da abin da ya shafi hukunci akan abin da ya faru a yankin siffin tsakanin sayyidina ali da muawiya bin abi sufyan mun san wannan tarihin na abin da ya faru ko har wasu ma daga ciki ya zamta wannan ita ce sanadiyar shahadarsu da koma su zuwa ga Allah kuma a jiya mun faɗi matsayar ahlus sunna wal jama'a kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗi yace yadda Allah ya kubutar da ka bai shiga cikin wannan rikici ba kaga Allah bai yi ka a wancan zamani ba to ana nufa a wannan zamanin ma ka kama bakinka karka shiga rikicin da harshenka domin in ka shiga ba za ta yi maka kyau ba su dukkaninsu Allah ya fata cewa ya yarda da su kuma ya tada da musu aljanna kai ko in ka shiga wannan rikicin to ba lalle ne ta fito maka ta daɗi ba dan kana iya zaluncin da karshe mutum ya gara alkiyama an cewa kifuhum innahum mas'ulun a tsayi da mutum za a yi mai tambaya kuma tambayan da baka da amsa wanda a karshe rayuwar tana iya zama cikin dana sani to dan haka nan kamewa daga abin da yake ya faru tsakaninsu shine abin da ya dace da dukkan mai imani wa hadathat bid'atur rafida daga baya kuma aka samu bid'ancin shi'anci ya bayyana fil guluwi fi ali wanda su yan shi'a sun wuce iyaka akan sayyidina ali radiyallahu anhu kamar inda kuke ji suna suna fadan cewa shi Allah ne ko dangane da sayyidina ali suke cewa wai mala'ika jibril ma kuskure yayi an ce ya ba aliyu manzanci ne zai ba muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya fusata su yana nan a cikin littattafansu manhumu shi'a isna a shari'a kaje za ka ga wannan akwai talhis samari na waɗannan maganganun nasu ni na nan da littattafan da ɗan sauran copies ɗinsu ina ga ina da su da ɗan dama kila ba su da yawa a ciki suke cewa dukkan annabin da abubakar ne khalifansa to mu wannan annabin ba annabinmu ba ne kuma allan ma da ya aiko wannan manzan mu ba allanmu ba ne sun faɗi wannan kuma daga cikin littattafansu har da shafukan da komai yana nan ba wani ya faɗa ba su suka faɗi da kansu to kaga wannan akida akida ce wadda in aka barta tana yawo a ban kasa to lallai fitina mai yawa zai faru dole a faɗakar da mutane game da ita dole mutane su sani su rayu akan imani su mutu a kansa. mu da muka taso a garin Zaria mun sa abin da muka gani fiye da wani wanda ba a garin ya taso ba tunda mu a nan Najeriya kusan inda dai aka kekeshe take na aka aka aka kwanta aka kwanci aka kekeshe ta in ba ku manta ba akwai shekaran da aka yi ko mai sunan game din nan ko nuga ko mai lokacin eh, na shi shine gwamnan jihar Kaduna kun tuna wani lokacin aka yi wani game aka ci sa dokan hulan kwano da lamban mashin da ku yi tuna lokacin ko ba mu kumanta ba Allah ya ji kan mai martaba Alhaji shau Idris da rahama ya haskaka kabarinsa lokacin yana raye ai akwai abin da ya shi suka yi a zari aka yi ta rikicin ba kumanta ba lokacin gwamnati ana dauki mataki aka ce kada kada wannan game din ya lalace history din game din ya lalace to amma shi a sun cika ransu ba babbaka a lokacin sun jijjima mutane ciwo sun kashe wasu ma to a ƙarshe wasu sun ka sun kare kansu daga ciki akwai wanda aka jijjima ciwo a cikin su in kun san abu cikin hospital da ke zariya har yanzu yana na a fasalin ginin shi ba a canza ba akwai male ward tashin uh, uh, uh, kwantar da maza akwai ward 1 akwai ward 2 suna kallon juna ne duk wanda ya san wurin zai iya gane abin da ke fai to a wannan ward 1 din akwai dan shi'a da aka ma ciwo ku tambayi malam Dr. Professor Ahmad Bello Dogarawa na ABU Zaria a gaban wannan abin ya faru da malamin Malam al Amin hafizahullahu ta'ala wallahi dan shi'a ne an ji masa ciwo sosai jini na zuba rai ga hannun Allah amma cewa yake labbaika ya alzazzaki jini na zuba a jikin shi yana ya alzazzaki karshe in takaice muku aka yi kwantsa ma'iku yi wani irin ƙara ya kira sunan zazzaki wallahi ya wuce lahira kuma haka Allah zai tashe sharan alkiyama yana kiran sunan alzazzaki Allah ya nuna mana cewa ko malaika Jibril ko wani annabi kake kira ka mutu baka ba aljanna inda ba Allah ka kira ba ballantana ka kira wani wanda ba su ba to kun ga akwai zalunci a cikin wannan harkar an sa musu kin sahabbai kuma an sa musu kin waninsa wanda kuma shi ba lallai ne na ka abinda da Allah yake so Allah shiryar da mu ya bamu imani na gari to wannan bid'anci na shi'a ta rayu suka wuce iyaka kan sayyidina aliyu da iyalan gidansa khassatan wa ba'd ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ki wasu ma daga cikin iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar nana Aisha zaka ga da in za su yi ashura za su samu bakan karya igiya suna dukanta suna cewa indo ce suna nufin nana Aisha an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya wa ka fito yace Aisha hadhihi al-humaira yace wannan ita na fi kauna ina ga ya ma duniya na fi santa shi yasa ko da zai rasu ma ya ce ma shi ko za ku yi mun izinin in jinya a ɗakin ta suka ce mun maka izini ta ce ya mutu a kan na Allah ya ɗauki rayuwar kuma ya wunsa na ƙarshe ni ne mai asuwaki na yi mishi asuwaki na tattauna asuwaki ne masa kuma ya mutu da shi a baki aka ce banda ita wa fi so ce mahaifinta su kuma tsine mishi suke kaga duk wanda zai wannan harka kai ka san dai ba Allah yake da mannanta yake bi ba kuma da ana yada ta to ya zama wajibi a gaya ma mutane gaskiya al'amari shi yasa gashi nan duk wanda yake Allah sai Allah ya ta bude mai kokofin fada har ya je kokofin fata har ya je halaka kansa yanzu mu ce zai zagi Imam al-Bukhari tun yana zagin Imam al-Bukhari ka koma zagin Sayyidina Umar ka koma Abubakar yanzu ma annabin da kansa kake zagi ya za a yi duniya ta zauna lafiya wallahi Allah cewa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa in dai wani zai irin wannan a kyale shi to wallahi sai Allah ya turo bala'in da har masu imanin sai Allah ya dandana musu kudan haka Allah ya faɗi Allah shiryar da mu baki daya malai yace wa adadun yasil min as-sahabati wal bara'atu mimman siwahu wadannan a kuma suna abinan wasu daga kadan daga cikin sahabbai da kuma kukuta daga barrantar da kansu daga wasu wanda ba su ba وظهرت الجملة من الخوارج والرافضة وغيرهم من من من الناصبة wasu kuma suka bayyana a dukule wasu jama'a na kawari da 'yan shi'a da wasu wanda ba su ba wanda suka dasa gaba da ahlul baiti su ne ba. alghaliyatu waɗanda masu wuce iyaka a wurin tanakkusu as-sahabati walghaliyatu walghaliyatu wanda suka kai makura a wurin tanakkusu sahaba wurin tauye darajar sahabban manzo Allah radiyallahu anhum wan nailu minhum da cin mutuncinsu bisabbi ta hanyar zagi wa shatmi da munana al'amarinsu wa sa’ani fi diyana tihim da kuma suka a cikin addininsu wa tashkiku fi sabatihim da kuma sanya shakka a cikin abin da ya tabbata nasu alama ta raka kuma tarakahum alaihi rasulallah sallallahu alaihi wasallam da sanya mutane shakka a cikin abin da ya tabbata cewa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar sa a kansa min addini na addini wa tarattaba ala zalika kuma abin da yake biyo baya akan wannan aiki nasu shine inkaru fadailihim wato mutum darajar da Allah ya yi musu au iddi'a'u ko mutun yayi ikrari annahum ja'u bima yunaqiduha cewa wai sun zo da abin da ya warware musuluncin su bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kuma sun zo da abin da yake bata addinin su hatta tahal amr ta yanda har sai da al'amarin ya kai matuƙa bi haƙula'i ga irin waɗannan mutane masu sukan sahabbai al-mubtadi'a wanda abin da suke ƙirƙira ne a cikin addini sai da wannan aiki nasu ya kai su ila tafsirin sahabati zuwa ga kafirta sahabbai ɗin ma radiyallahu anhum Allah ya kare da a gare su wa qitalihim wasu bayan ma sun kafirta su ba su kyale su ba har sai suka yaƙe su wasibahati dima'ihim da kuma halasta jininsu wa amwalihim da dukiyoyinsu wannan aqida ce ta yan shi'a ku sani matukar kai ba ɗan shi'a bane suna ganin halas ne a zubar da jinin ka a ci dukiyarka a matsayin ganima abinda kawai zai hana su su yanzu a sarari shine mahadi bai bayyana ba yana cikin aqidun su kusan da wannan din kaga ɗan shi'a yin imani da wannan kawai ya barka kana yawo ne kan mahadi ya bayyana ce a yanka ka a ci dukiyarka kuma kun fara gani ko Abdul Jabbar da yace ya bayyana a shi'a ai kun ga bidiyon shi ke za mu danne shi mu yanka shi ko ba ta ce cewa ba za mu danna mutum mu yanka shi wani irin addini ne zai zo da kisa irin wannan na abin nan da sauransu annan sulasula ya aiko ka kira mutane ne ba ka kore su ba duk wanda yake da gaske addini yake yana son mutane su shiryu ne ballantana su bata ballantana ya kashe rai wannan ba a yin shi da suna a ce kuma addini ake yi kuma duk wanda zai wannan furuci ko kudiri bai cancanta zama jagora a cikin al'umma ba sai dai idan su al'umma sun mai da kansu wawaye za su bi irin wannan mutumin idan mutum yana son mutane da rahama yana buɗe littafi ya ce Allah ya ce neman za Allah ya ce sai ya kyale su da imaninsu wanda Allah ya so zai shirya da shi wanda Allah bai so ballasta alaihim bi musaitir Allah bai ka tirsa ta mutane ka sa su da karfin cin tuwo sai sun yi abu baka ce su zubar da jini su kashewa ne wannan ba da'awa ce ta gaskiya ba ba haka bane da'awa ta gaskiya tana kan ilimi ne tana kan koyarwa ne da bi sannu a hankali kuma nasara ba dole sai ni ko kai mun ci nasara yanzu ba abin da ke kanmu shine mu dasa alkhairi mu koyar da alkhairi in Allah ya so kawo ta nasara a hannunmu zai iya kawowa in bai so ba ma sai nan da wasu shekaru amma matukar kana kan gaskiya kai ka riga ka ci nasara yasa Sheikh Muhammad na Albani Allah ya ji kansa da rahama yayi wata magana mai matukar muhimmanci yake cewa inna tariqa ila Allah la hanyar zuwa wurin Allah a samu rahamar Allah tana da tsayi tana da tsayi yace walaysal muhim an tabluga ila akhir tariq ba kuma wani abu mai muhimmanci shi ne sai ka kura hanyar kai ka kai karshe bai ce a'a walakin nan muhim an ta tamuta wa anta fi shi ne Allah ya dauki ranka kana kan yi ba ce dole sai ka kai karshe ba amma dai ya zanto kana yi wala ta na illa wa antum muslimun a dai dauki ranka kana hanyar da Allah yake so kai ka gama naka kaiwa wani matsayi na Allah ne shi ya sa duk da a wanda za a tadar da fitina a harrata mutane a tunzura su su yi fitina ta duk da jina ne kar ka yadda ka shiga cikin wannan da'awan ba annabi ya koyar da ita Allah sallallahu alaihi bai koyar da fitina bai koyar da tashin hankali wanda Allah sallallahu yana koyar da addini ne cikin ilimi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wanda ya saba maka wajadilhum billati hiya ahsan Allah ana koyar da mutane da ilimi ne da dabara ba da rikici da tashin hankali ba Allah ka ba mu zaman lafiya ka shiryar da mu to don haka nan shine sai Malam ya faɗi wannan yake cewa hal ya kai ga kafin sosu daga cikin sabai da yakansu da halarsa jinanansu da dukiyoyinsu sakamakon wannan ne kama immatu ahalin sunna sai manyan jagoror ahli suna wa jama'a suka tashi tsaye fi ma qamu bihi a cikin abin da suka tsaye da shi min nusrati dinillah dangane da ganin sun taimaki addinin Allah ta'ala bi amraini da al'amura guda biyu al'amari na farko ahaduhuma na farkon su bayanin fasle sahabatin rasulullah sallallahu alaihi wa suka yi bayanin falala da darajar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa wa fada'ilihim da fifiko na falala da suke da shi wa maqamuhum da kuma matsayinsu fi dini a cikin addini wa manzilatihim da irin su min al'umma a cikin wannan al'umma wa tabri'atuhum da kuma barrantar da sahabbai mimma nasabahu ilaihimul khawarij dangane da abinda khawarij suka danganta musu warrafida da yan shi'a wa gairihim da wasu wanda ba su ba ma min ahlil bid'i wal ahwa daga cikin masu bin bid'a da san ransu wannan shine dalili na farko da yasa aka tashi ake bayanin sahabbai abu na biyu tanihima malai ce na biyun su bayanul wajib yin bayanin abin da yake wajibi nahwa ashaban nabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma shajara bainahum da yin abin bayanin abin da ya gudana tsakanin su min khilafin na sabani war raddi sannan kuma bayan an yi bayanin sabani da ke tsakanin su sai kuma a mai da martani ala sa'iri ahlil bid'a zuwa ga sauran masu bin bid'a wal ahwa da sarrai fi zalika a cikin wannan sabanin saboda da sabani wani ke fakewa dama ya soke su kun fahimta ko kai tsaye ya san ya soke su ba za ka karba ba kama sai kalli saɓani tunda Allah ya ce wala ya zaluna muktalifin ba za su taɓa mutane ba za su taɓa gushewa ba suna saɓani kama su saɓanin su ai ba irin saɓani na da kai ba ne ba irin saɓanin raba kan mutane ne a zuwa a fitina saboda ni in samu abin da nake so ko in kai matsayin da zan kai su ba ka kaske saɓani ba ka duba sayyidina Usman bin Affan da Abdurrahman bin Auf abin da ya faru a tsakaninsu a Muzdalifa lokacin aikin haji alaihi wasallam ya zo muzdalifa yana hada maghrib da isha'i ne da aka zo za a yi sallah sai da Usman sai bai hada ba kuma shine khalifa me yasa ba kai haka ba yace akwai sababbin musulunta suna musulunta suka zo aikin haji ba sai da ake sallah ba kar su gani shugaba na hada sallah na yi raka'a biyu a isha'i su koma gida su ci gaba da yin isha'i raka'a biyu duk wanda zai musu bayani a duniya ba za su yarda ba in suka gani dinna amirul mu'minina na aikata kuma gaskiya ne kun fahimci magana yace akwai sababbin musulunta shi yasa sai ban yi haka ba don kada su samu cutuwa a cikin addininsu kuma aikin hajji ne ana gama kowa kasan shi zai koma dama za su gaba da rayuwa da shi ne da sai su koya shi ne sai abraham bin awaf ce da shi ka kuma nan Allah sallallahu alaihi sanin cewa su za su musulunta ne ai ya san za a musulunta amma yi haka <laughs> kun ga sabani ce mai kyau wannan shi wannan suna gidigon dodar a tafi a haka ko shi kuma wannan shugaba ne ya san shi ne ke cewa wannan fatawar fa in musa habbai ne kai kasan ba wanda zai shakarta amma ana duba maslaha ta shugabanci da kada wasu su halaka kai shugaba asalin abin da aka tsora ma kada kowa ya halaka ne amma an san ba za ka iya sai dai ana so ka iya kokarinka to shi yanzu yana kokarin tsare ma mabiyansa imaninsu ne wannan kuma yana daga cikin manyan wajibai akan shugabanci to ƙarshe dai aka zo har lokacin sallar isha'i yayi ana eh, musanyen magana ta hujja da dalili shine sai wasu suka zago suka ce ma Abdurrahman bin Auf ka dawo mu kai mana limanci kawai mu bi ka sallah abu sunna sai ce da su wal khilafu shar kowa ya bi sahu yace kowa ya bi sahu ya bi Usman sallah yace bazan saba mishi bazan ci gaba da kafa hujjata amma ba za mu saba ba kun ga ya nuna kyawun zuciyarsa ashe safanin ma ba dan kansa yake yi ba wanda mu kuma galibi a yau da wuya ka samu haka illa man rahimallah to malaika wannan sai ce talitan yan uwa abu na uku manzilatu sahaba matsayin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil umma cikin wannan al'umma na farkon su ce la maqama ba'da an-nubuwati a'la wa ashrafu min maqami qaumin ارتضاهم الله تعالى لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف, أشرف رسله وخاتم أنبيائه ونصرة دينه malai babu wani matsayi ba'adin nubuwa bayan annabtaka wanda yake a'la yafi girma wa ashraf da daraja min maqami qaumin fiye da wani matsayi na wasu irin mutane wanda yake irtazahumullah Allah ya yarda da su li suhbati muhammadin da su kasance su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin su ne ashrafu ashrafu rusulihi ko wa kasancewa su ne mafi darajar manzanninsa wa khatama anbiya'ihi kuma shine cikamakin dukkanin annabawansa wa nusrat dinihi kuma shine taimako ga addininsa waɗannan kasancewa nasu da shi Allah ya zaɓe ka wanda za a cika sa wannan tafiya da kai ga wanda ke da wannan daraja tabbas matsayi ne wanda babu wanda ya kai shi na biyu daga cikin matsayinsu fahim radiyallahu anhum su sahabbai Allah ya kare da gare su khairu ashabil anbiya su ne mafiya alkhairin sahabban duk wani annabi duk wani annabi yana da sahabbansa wanda Allah ya kaddara mishi zama da sahabban da akwai annabin da har ya rayu ya mutu shi kadai ne ya rayu har ya da'awa sai koma ga Allah ba wanda ya imani da shi to daga cikin wanda suka samu sahabbai akwai annabi Musa misali annabi harun sahabinsa ne ko duk da shi ma annabi ne da sauran mutane da suka imani da shi suka bi shi to su sahabba annabi sallallahu alaihi su sun kasance su sahabbai ne na wanda yake mafi alkhairin annabawa wal mursalin da kadu alal itlaq a yanke kowa ya sani annabi sallallahu alaihi ya fi kowa a cikin su gaba daya qala sallallahu alaihi wa sallam da umman Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi mafi alkhairin mutane qarni su ne mutanen da suka rayu a ƙarni na suka yi imani da ni suka zauna da ni malai ce dalili na uku walida wannan ne ma ya sanya ittafaqatil umma malaman wannan al'umma suka suka hadu ala akan cewa annas sahabata cewa su fa sahabbai ridwanullahi alaihim yarda Allah ya tabbata gare su afdalu sune mafiya daraja mimman ba'dahum fiye da wanda yazo a bayan min al'ummati akan wannan al'umma sun fi kowa darajar nan ilman a wurin ilimi wa amalan sun fi kowa daraja a wurin aiki wa tasdiqan kuma wallahi sabai sun fi kowa gaskiya su ne masu faɗa da cikawa babu ko shakka Allah ta'ala da kansa yace su mazaje ne dan yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alai Allah yace kai ko a mu'minan ba kanka kankare da rairaya wallahi akwai su zaratan mazaje sun gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah Allah kuma ya shaidima ma wanda suke raye ce fa minhum man na bahu wa minhum man yantazir a cikin akwai wanda hajjarsa ta yanke ya wuce lahira ya shahada man Allah sallallahu alaihi wasallam minhum mus'ab bin umayr a cikin waɗanda Allah ke nufi a wannan aya akwai mus'ab umai umayr yace wa minhum man yantazir akwai waɗanda suna jiran ko ta kwana suna nan suna bin Allah kuma wallahi a tsaye suke Allah ya buga stamp saboda ya ga zuciyarsu ya ce wa ma baddalu tabbila wallahi ba su canza ba ni Allah yadda na halice su haka na gansu ba su ci amana ta ba ba su ha'ince ni ba duk da suna raye ba su juya da baya ba suna nan suna bin Allah to yanzu dan Allah duk wanda Allah ya masa wannan shaida malam kai ba za ka so a ce kana irin rayuwarsa ba dole ka so daga saman bakwai fa Allah ya saukar da wannan ayan fa kuma wanda ya kawo wannan sako muta'in ne tamma amin nazala bigin Rufin amin malaika jibril ne bai ha'inci kwamandan malaiku shi ya saka wannan magana kuma shugaban dukkanin halittu sallallahu alaihi wasallam shi ya zo yi bayani akan sa to kaga sabai sun fi kowa gaskiya wa suhbatan sun fi kowa kyautata zamantakewa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutumin da ya kyautata ma Allah sallallahu alaihi wasallam kamar su kamar yadda na gaya muku dukiyar su ce aka fara karba aka ciyar da wannan addini Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqa karbu dukiyar su ka ciyar da addini na matsayin sadaka sannan nan class ne musu addu'a kafin su su suka fara haddace wannan qur'ani suka tsare mana shi a kirazan suka dauko shi suka iso da shi har muka samu abin da muka samu Allah ya saka musu da alkhairi to dan haka nan malai ce wa sabakan kuma sabai suna da rigaya ila kulli khaflatin jamila akan duk wata dabi'a mai kyau duk wani hali mai kyau sahabi ya riga ka akan fala shakka babu ko kokonto annahum hazu qasabatin qasabatis sabqi hakika tabbas sun tattaro wato duk wani tushe na rigaya wa tawallau alal alal amadi sannan kuma sun rigaya zuwa ga maɗaukakin matsayi ai alghayati sun kai makura a duk wani matsayi da kake gani na ɗaukaka wa balagu fil fadli kuma sun kai matsayi wurin ɗaukaka wal ma'rufi da abin da yake kyautatawa ne wal ilmi da ilimi wa jami'i khisalil khair da duk wata ɗabi'a ta alkhairi sun kai matsayin da malan yabluku ahadun babu wani mutum da ya kai irin wannan matsayin radiyallahu anhu daga cikin darajarsu da matsayin su malai ce fa innal ladhi sabaqu ilayki min al billahi lallai ka sani abinda suka isa gare shi na rigaya zuwa ga imani da Allah da manzansa wal hijrati da yin hijira ka duba yadda ake hijiran nan wani ma mutuwa yake a hanya wani abincinsa ya kare yunwa mutum ya rinka tono fatan raƙumin da aka yanka aka je mai a ƙasa yana wankewa yana ci amma duk da aka kai haƙuri suka bi annan sallallahu alaihi wan suka taimaki addinin Allah Wadda a ila Allah suka yi kira zuwa ga Allah sun riga kowa kira zuwa ga Allah wal jihad fi sabilillah da jajircewa bisa tafarkin Allah wa mu'adatu ahli al-ardi kuma sun riga kowa shan kwankwadan kiyayyan wanda suke ban kasa ka san zaka yi addini zaka ga magauta inda zaka yi gaskiya ta hanyar addini a an kaga mutum ka ce aka ji da haƙuri wallahi za ka ci karo da yawa mala ta inda kake tsammani da inda baka tsammani sai ka ji jiki bakar jin jiki ma sai dai kai ka rinka tuna ran da za a ce da kai salamun alaikum bima sabartum fa ne ma uku badda sai ka ƙara ma kanka haƙuri kuma ka gane inda kana kan gaskiya Allah zai taimake ka duk inda kake kuma a duk halin da kake cikin insha Allah to sabai ta riga kowa kon faɗan wannan wannan kiyayya ta mutane a ban kasa saboda an rinka kashe musu masoya an kore su daga garuruwan an kona musu dukiya wa mawalatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun riga kowa kuma nuna soyayya da kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tasdiquhu da gaskata shi wa sa'atihi da yi masa biyayya sun samu wannan rigayan qabla an tantashira ko gabanin manuniya ta yadu qabla an tantashira dalail nubuwatihi gabanin manuniyan cewa shi man Adam sallallahu alaihi wasallam yana kan annabtaka ne a samu yaduwan haka wa tazhara da'awatuhu kuma a samu bayyana da karfin da'awarsa wa yaqwi a'wanahu kuma ya zanto masu taimaka masa sun yi karfi wa ansaruhu da mataimakansa ma qillatil mu'minin a tare da cewa lokacin da suka yi wannan namijin aiki ba akwai karancin mu'minai wa kasratil mukaddibin kuma akwai yawan masu karyatawa ba kaman yanzu ba min ahlil kitabi daga wanda aka ba su littafi yahudawa da nasara wal mushrikina da mushrikai wa infaqihim da kuma irin ciyar da dukiyarsu da suka yi amwalihim na dukiyoyinsu wa badlu anfusihim da yanda suka mika kawukansu a amardatillah suka mika rayukansu don neman yardan Allah ta'ala fi misli hal a irin wancan yanayin da suka yi haka bakar kamanta amrun wannan wani al'amari ne malam la yumkinu an yahtila wanda baya yiwa mutum ya same shi wala dara thawabihi ko mutai kai gurgurdan irinsa mithl li ahadin min al'umma ga wani mutum wanda yake a wannan al'umma wani matsayi ne wanda ba wanda zai iya samun sa in ba wanda yake irin wannan matsayin ba kuma sun riga sun tafi da matsayin su wa fi sahih malaki ya zo a cikin ingantaccen hadisi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zaga sahabbaina fawallazi nafsi biyadihi ni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ina muku rantsuwa da wanda raina yake hannunsa law anfaqa ahadukum inda dayan ku zai ciyar misla uhudin zahaban da kwatankwacin girman dutsen uhud na zinariya amma da dutsen uhud ya koma zinariya ka dauka ka ce na ciyar da shi fi sabilillah to duk da wannan aiki da kai ka kwana da sani in dai kai ba sahabi bane to ma balaga mudda ahadihim wala nasifa ba za ka kai matsayin mudun daya na gero ko dawa da sahabi ciyar ba kai ko rabin mudun sama ba za ka kai ba yau ka ciyar da ka kwamanta dutsen kwatar fashi kila shine kenan kusa ko ko zumarok na hanya abuja dinta a ce zama gold ka dauka ka ce ka ba musulunci kyauta to ka bai kai sahabin da ya bada dabino rabin loka ko shinkafa rabin loka kun fahimci maganan ko Allah ƙara ya ga waɗannan bayina to sai mala ya ce matsayinsu na gaba shi ne fasta'idu da Allah ku riƙe wannan gaban in ma ba ku riƙe kowanne ba ku riƙe wannan ya ce fasta'idu ka sani rabautacce wanda ya rabauta duniya da lahira man shi ne wanda ittaba siratahum ya bi irin hanyar da suka yi. bi a atharahum kuma ya bi irin gurabinsu a suna da haihuwa da mutuwa da kasuwanci da maganganunsa da ibadansa ya bi irin gurabun da suka bito wannan ya rabauta duniya da lahira tallahi malai ce ina muku rantsuwa da Allah laqad nasaru dina wallahi waɗannan mutane sun taimaki addini wa wata zallahu bihin sannan Allah ya ƙarfafa da su ƙawa'idan lilla wato tushen addini Allah ya karfafu asalin tsatsan addinin nan da sahabbai wa fatahul qulub kuma Allah ya buɗe zukata wal awtan da garuruwa wajahadu kuma sun sun yi jihadi fi sabilillahi a bisa addinin Allah haqqa jihadi asalin jihadi Faradiyallahu radiyallahu anhum wa ardahum Allah ya ƙara yadda da su kuma ya yarda a gare su malai ce rabi'an zan iya sa minti 17 gaba ko na'am shine zai cika mun awa ɗaya mala ce rabi'an abu na hudu fadlu sahaba darajar sahabbai wa manaqibihim da matsayinsu shine tashan wannan taken kenan sai mala bude ce intaza sahaba sahabbai sun darajarsu ta bayyana radiyallahu anhum Allah ya kare da gare su darajarsu ta bayyana ala sa'iri qurunil umma akan sauran al'umma wanda ba sahabbai ba bisabaq ila al-islam ta yadda Allah ya sa suka rigaya a musulunci awwala zuhurihi a farkon bayyanan musulunci musulunci na bayyana sharaf suka amshe shi wal sun fi izharihi kuma suka jajirce wurin bayyana shi da taimakonsa wa tablighihi da isar da addini wa tablighihi umma da isar da shi zuwa ga al'umma fahum dan haka ka sani su waɗannan sahabbai ɗan uwa musulmi awwala man amana billahi sune na farkon wanda suka yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa fa amin waqtal gurba sun yi imani a zamanin bakunta lokacin da kowa ma ke boye imanin nashi ka duba irin su Ammar bin Yasir da suka musulunta aka rinka kona su da karfe akan garwashin wuta Ammar yace kitsan jikina shike kashe wutan da ake kona ni da shi amma sun karbi wannan na umar ya ce in ka duba bayan ammar zaka ga rami wanda za ka iya sa hannunka saboda faɗin ramin ya zauna a ciki wuta ne da karfe aka rinka mai lalas da shi aka rinka danna fuskansa a ruwan zafi sai ya su masannan a ɗaga shi to sun yi imani a irin wannan lokaci wajahadu waqtil usra kuma suka yi jihadi a lokacin tsanani wada'u ila Allah kuma suka kira zuwa ga Allah ta'ala bil hikmati da ilimi wa bazalun naf suka mika rayukansu wan fi da mafi tsadan dukiyarsu wa sabaru sannan suka ci gaba da yin haƙuri ala adawatil qarib akan kiyayyan da makusancin su yake musu kiyayya mai zafi kenan na kusa da kai maka ita haka ne ko amma ka addini ne ita ce takin cin nasara karka damu duk wanda zai kika ka addini karka wani tada hankalinka ci gaba da buɗe wuta aikin da kake Allah ya san ta yadda zai taimake ka walba'id da kiyayya na maki wanda yake wajen musulunci fashama'at lahum sai wannan ya sanya ya tattara a gare su fada'il wasu irin matsayi katira masu yawa wa manaqib da wani irin daraja kabira mai girma wahiya sune kamar haka daraja guda bakwai da suka samu wanda wanda ba su ba bai same su ba na farko as-sabaqu ila al-islam sun rigaya zuwa ga musulunci Allah ya zabe su tun a ajin farko su shigo ayi da su na biyu a sabr waqti shidda Allah ya ba su a lokacin tsanani na uku a suhbatu nabi sallallahu alaihi wa sallam sun sahabbanci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na hudu al sun yi hijira wal iwa'i da wanda suka tattaru wanda suka yi hijira sun yi hijira kuma sun karbi wanda suka yi hijira allazina tabawwa'u ad wal iman kenan na biyar an-nusratu bil jihad wal jihad Allah ya sa su cikin wanda suka taimaki addinin nan kuma suka yi jihadi kuma Allah ya karɓi aikin nasu daraja ta shida da suke da shi wanda ba wanda ke da irin ta, ita ce al'imamatu fil ilmi wal amal su ne jagorori a ilimi da aiki duk ilimin ka sabiya fi ka ilimi duk aikin ka kuma ba za ka kamo shi ba dan haka wannan daraja ce da Allah ya ba su zalika fadlullahi yutihi man yasha darajar su ta bakwai shine at-tabligu bil din isar da addini sun rinka isar da addini kai yanzu kila da an fusata kama sai ka daina ko wani ya zage ka sai kai kwana ko ka ga ba abi sai ka tsaya a ba haka ci gaba wanda kake dan shi yana ganin ka uzran ce au nuzra ko mala yace wal adillatu ala fadli sahabati ridwanillahi alaihim dalilai da hujjoji da suke nuni akan falala da darajar sahabbai Allah ya kare da a gare su wa dalailihim da kuma wa fadailihim alkabira da falalansu mai girma katiratu suna da yawa amma dai kudo tana yace ha, ga kadan daga cikin waɗanda za mu iya asalin wato amfana da su na ɗaya ma da fil abin da yazo a cikin Alƙur'ani, min alayati da daga cikin ayoyi allati fiha tana'u alaihim wanda a cikin waɗannan ayoyi Allah yayi yabo a gare su bi jalilil a'mal a bisa ayyuka wanda suke manya wa jamilul khilal da kuma ɗabi'uwan da suke kyawawa duk Allah ya su da waɗannan wa wa'adahum bayan ya yabe su kuma sai musu alƙawari bilfauzil azim da cewa suna da rabauta min rabo mai girma ita ce aljanna wa ridwanir rabb kuma za su samu yardan Allah alkarim mai karamci fa ta'ala ayoyin suna da yawa amma malai ce kaman misalin faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa Muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai ɗan sako ne jakada ne na Allah wannan shi kenan wallazina ma'ahu su ko sahabbai da suke tare da shi wa 'alal kuffar daga cikin alaman da ake gane su suna tsanantawa akan kafirai amma kuma in sun dawo cikin yan uwansu musulmai ruhama'u bainahum suna jin tausayin su suna jin kanjonan su in kaga baka tausayin musulmi to kai nisa da rahamar Allah kai ma tarahum zaka tadda su ruka'an suna yawan ruku'u sujjadan suna yawan sallah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna masu neman falala da yardan Allah simahum alamomin su fi wujuhi yana na a fuskokin su min asarin sujud na gurbobin na gurabun sujada zalika irin wannan shine matluhum misalin su fi taurati har a cikin attauratin kafin zuwan alqur'ani wa matluhum kuma shine misalin su fil injili a cikin a cikin bible ka zar'in in ka gansu ka ce misali ne na wani tsiro akhraja shat'ahu wanda ya fitar da zangarniyarsa fa'azarahu sai ya yayi karfi fastaglaza yi kauri fastawa sannan ya daidaitu ala a akan karan shi ma'ana bishiya ce wanda ta fita ce ƙarfi, ce kyau ta tsayu yadda ya kamata yujibu zurra'a yana burge mai gona in ka ga ba bace yalo ba ta yi green ko gonarka ta yi koriya shar ta ba da yabanya ta tsayi malam ta sha taki in ka kalla sai ka ce Allah kai mu rani kila ma da wannan zan je maka ko <laughs> na ga wani bawan Allah muna muna sa'ayi a kafa da marwa sai ya sa kayan yan kaduna state ya ce malam bari mu bi ku mu yi tare na ce bismillah sai da muka je muka dawo muka je muka dawo sai ya ce mun malam ni dan jihar kaduna ne nake ai na gani a jike rigarka sai na ce mishi daga ina kake a jihar kaduna sai ce mutumin ku baune ni na ce hatsi ka taka ka zo hajji ya ce wallahi buhu 120 ya kawo ni <laughs> lokacin buhu yana dubu goma ne 2017 na ce mishi ka hau buhu 150 ka zo hajji ya ce wallahi malam ni ba su ma ya haka ba 120 na hau saboda nawa an siya da daraja ya ce wallahi da noma na taho aikin hajji kuma ga wata hatsin can kwance in na koma zan gyara gida in saka amarya yojibin zurra mai gona na so ya ga gonarsa ke banya yadda ya kamata to wannan daɗin da annashuwan misalin sahabbai ne duk mumini in ya ji an faɗe yana jin haske a zuciyarsa yana jin ƙaunansu yana san su munafiki kuma yakan ji ƙinsa a ransa kuma wannan ƙin bai ƙara musu komai sai daraja Allah ka ƙara yadda a gare su Allah ka sa mucin musu ba dan halin mu ba to haka Allah ya siffanta su ya ce, ya'u jibin zurra yana yana ala yi jibin zurra al yaghina bihim al kuma Allah ya musu wannan ne don ya bakanta ran kafirai ga kenan duk wanda ke jin bakin ciki game da sahabi ya fara kokarin buɗe ƙofan kafirci dan gashi anan Allah na cewa suna bakanta ma kafirai rai ashe wanda ya ji yana jin haushinsu su to ya fa fara shirin gyara imaninsa da nassin alkur'ani wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah ta'ala ya ce Allah yayi alkawari ga masu imani a gare su dukkanin sahabbai suna da gafara da lada wanda yake mai girma sannan ce wa qaulihi sannan misalin su yazo a fadin Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad wal iman waɗanda suka tanadi gida da imani min qablihim gabanin su yana maganan al-ansar kenan yuhibbuna man hajara ilaihim suna son wanda suka yi hijira suka zo gare su tun kafin ka zo sun mata na jingida da mata da abinci da jarin da zakai yi kasuwanci kaji kun ce sirrin mana ba za ku iya ba dole ka gane falalarsu ba ɗaya ce da taka ba malam eh kai yanzu wani ma ya kashe wani saboda budurwan shi to wanda ya kashe wani dan budurwansa zai iya haƙura wani ya aure ta? Eh? samaki ba balarabi ya fahimta ka san kannun hurin in din nan mala hmm? irinsu wanda ya je hajji ai ko baka je hajji ba ka gani a satellite ka ga irinsu wanda kai ka san mata su yi haƙuri namu sun san ba ɗaya suke ba shi ya saɗa zama muka karanta wani hadisi da mata a nan ko malam nura annan sulasulam ya ce idan mace ta muna nama mijinta ta cutar da shi sai matan shi na aljanna in mumini ne ce su ce mata allah ya tsine niki haka annon sallallahu ya faɗa wallahi lokaci ya kusa da zai kyale ki ya zo nan ya huta hmm. aiko jikinsu ya sanyi ɗazu eh na'am ta ma fa kai ma ka sani fa sai ka zama mumini in kake cutar da ita kila kai ma mala'iku ne za su tsine maka a eh mana sai ga ra'ayi balan eh? eh to da ga za su ke kafa da su ta zarce <laughs> adalci kenan ai in ta cutar da kai matan huri ina tsine mata suna cewa ya kusa zuwa to kenan kaga kai kuma ka ji tsoron in kai ke cutar da ita kai kuma mala'iku za su yi tsine ma in kai daidai ke daidai sai a ga aljanna yi shi na abin da ake so Allah shiryar da mu da su kuma ya mana albarka su ma ya musu sai wa musulmi a nan Allah siffanta sahabbai muhajirun suna tanajin wurin zama da komai ga sahabbai wanda al'ansar suna tanaji ga wanda za su hijira zuwa gare su yuhibbuna man hajara ilaihim suna son da suka hijira a gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kuma ba sa jin wani kunci a zuciyar sakamakon abin da suka ba ƴan uwansu na addini wa yusiruna ala anfusihim kuma suna fifita ƴan uwansu akan karan kansu walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata abin da suka fifita dan uwansu nan akai sukan hakura dan dan uwansu ya samu wa man yuqashu nafsihi dukkan wanda aka tsare shi daga rowan kansa rowar ransa fa ulaika humul muflihun Allah ce to irin waɗannan su ne masu rabauta duniya da lahira wa qaulihi ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin da wanda suka rigaya na sahabbai wanda suka yi hijira da wanda suke mataimaka wallazina taba'uhum to insha Allah nan za mu shiga mu kuma ko Allah ya ce wallazina taba'uhum da wanda suka biyo bayan su bi isanin da kyautatawa ya Allah ka samu a cikinsu radiyallahu anhum irin waɗannan mutane Allah ya yarda da su wa radu anhu suma Allah suma sun yarda da Allah wa ajjalahum jannatin kuma Allah ya tanada musu aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana a karkashin ta na fiha abada suna masu dawwama a cikin har abada irin samun wannan tagomashi kuwa Allah ta'ala ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girman gaske malai ce fa ahlu hadzal wa'd irin wanda Allah ya ma irin wannan alkawari karim alkawari na karamci wanda Allah ya musu irin wannan faqad alima Allah wallahi ba ko shakka Allah ya riga ya sani ne cewa annahum la yufariquna ad-din wallahi ba za su taɓa barin addini ba abadan har abada da ya san za su fita addinin da ba zai musu wannan gatan ba kun gane ko bal sai dai Allah ya san cewa ya mutu na alaihi za su mutu a cikin addini Allah ka kashe mu a cikin imani mu ma wa ma qad yartakibunahu min adh-dhunubi kuma haka nan abinda za su aikata shi na zunubi tunda su ba mala'iku bane sabai mun yadda suna kuskure ko suna yin zunubai amma kuma Allah ya tabbatar da karban tubansu to abin da suke na zunubai ka sani fa innakum la yusirruna alayhi ba sa dogewa akan ko a yau mumini bai dogewa akan zunubi yana iya yin kuskure amma bai mai da shi zanto ɗabi'ansa ta ko da yaushe wannan kuma ba zai sa hukunta shi da abin da bai doge a kansa ba sai dai yana cikin hatsari kuma ya kwana da sani Allah ya tsare mu bal yuwaffiquna sai dai Allah yana datar da su litaubati da yin tuba minhu daga wannan zunubai din bayan ko sun tuba din tun mai tubullahu alaihim sai Allah ya karbi tuban su saboda gaskiyan tuban Allah ya san da gaske ne tuban walima lakum min alhasanat kuma Allah yana ba su wannan tagomashi ne saboda abinda suke da shi na kyawawan ayyuka almahiyya wanda suke shafe munana wa raf'atin lidaraja kuma da ayyukan da suke da shi wanda yake daukaka darajar su abu na biyu gaba nake so in samu kuma je karshen shafin nan sai mu tsaya ko amma na eh kace in na gona ko to Allah ya sa dai mu gama jibin nan waban na zo ba bayani kawai fijo na ne abu na biyu shine malam yace aurada warada min sunna ya zo a cikin sunna hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam fi bayani fadailihim na abin da ke bayani na falalar sahabbai ka kaulihi sallallahu alaihi wa sallam kamar misalin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi da yake cewa la tasubbu ashabi kada ku zaga sahabbaina fa inna ahadakum inda ce ɗaya daga cikin ku law an faka mithla uhudin zahaban da zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhudin na zinariya ma balaga mudda ahadihim ba zai iya ciyar da kwatankwacin mudu ɗaya na sahabi ba a wurin lada wala nasifa haka nan ba zai iya ciyar da ko da rabin abin da sahabi ya ce na mudu ba wa qaulihi sallallahu alaihi wa sallam da fadin manzo Allah tsira da aminci, Allah tabbata gare shi da yake cewa khairul quruni qarni mafi alkhairin qarni duk da wasu malamai na cewa khairun nas shine hadisin da yake inganta ko khairul quruni qarni mafi alkhairin qarnin mutanen da na raya a cikin su sune qarnin allazi bu'ithu fihim mutanen da aka aiko ni ina cikin su abu na uku wa fil jumlati a takaice dai a dunkulen kakan ladan uwa musulmi fa kullu ma zakara Allah ta'ala fil qur'ani min sifatil muttaqin dukkan wani abu da Allah ya ambata a qur'ani yake siffanta masu tsoron Allah duk wani abu da kaji Allah ya faɗa ya ce wannan siffa ce ta masu jin tsoron Allah wal mu'minin kuma ya faɗi wani abu ya ce wannan siffa ce ta mu'minai wal muhtinin ya ce wannan siffa ce ta masu kyautatawa wa madahahum kuma Allah ya ya yabe su wasala'i alaihi ya faɗi alkhairi a kansu wa wa'adahum bisala'i kuma ya musu alkawari da ambato al'ajin na cin riban nan duniya wal'ajil da cin nasara a lahira to ka kwana da sani fa ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum sahabban da Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare su awwalu sune na farko wa afdal kuma sune mafiya daraja man dakhala fihi a cikin wanda ya shiga cikin wannan ambato din duk wani wanda Allah ya ambace shi da tsoron Allah da imani da kyautatawa da zai rabauta to kafin wani ya shiga in dai ba annabi ne shi to sahabbai sun riga shi shiga cikin wannan siffantawa da. min hadhihi umma a cikin wannan al'umma walahum minhu awfal hazzin kuma suna da gwaggwaban sakamako na kaso a wurin Allah wa akmalu nasib kuma suna da mafi cikan sakayya abu na hudu wannan yana ga shine na karshe ko na shine na karshe malam yace wa mata watara fil kitabi sunna abubuwan da suka zo da yawa wanda suka fi karfin karyatawa daga ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi Sallam da suke bayani min fada'ilihim na falalan sahabbai wa malaqibihim da irin matsayinsu wa shahadatu lahum da irin shaida da suka samu na tabbaci bi uluwi darajati na daukakan darajoji wa kamalu sifati da cikan siffofi amrun wannan wani al'amari ne ma'alumun wanda yake sananne a cikin addini bi darura wanda ya zama tilas kowa ya san shi fala yu'aridu bima qalahu hudalun kuma baya cin karo baya kishiyanta abinda batattu suka zo da shi al-muftaruna masu kirkiran ƙarya minar rafida na daga cikin ‘yan shi'a don su suka fi kowa muna namu sabbin annan sallallahu alaihi wasallama wal khawarij da khawarij wal mu'tazila da mu'tazila wa ashbabihim da matasansu ko ashbahihim da makamantansu wa warasatihim da waɗanda suke cin gadansu tunda na farkon sun yi sabai sun bar gadan alkhairi wasu sun ɗauko hannun suna kan irin tafiya haka nan su ma wanda suka rinka zagin suna cin mutuncin su ma sun bar gadan tsiya kuma suna nan suna kan tsiyan ba za su bari ba to don haka nan wannan a fi dalalihim suna nan a cikin batansu au iskihim ko kirkiransu da suke kai to amma duk da haka bai hana Allah ta'ala ya ɗaukaka darajarsu wato asali da matsayinsu ba to yana ga sai mu takaita a nan insha Allah ta'ala ko Allah kai mu gobe sai mu tashi a khamisan abu na biyar tafawutus sahaba ridwanullahi alaihim fil fadli wa maratibihim falalan da suke da shi na fifiko a junansu da irin kuma darajar da Allah madaukakin sarki ya yi musu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh